Ezra Sura biyar Wasiƙar tattanai zuwa ga Dariyus Sai annabi Hagai da annabi Zakariya, zuriyar Iddo, suka yi wa Yahudawa a Yahuda da Urushalima annabci a cikin sunan Allah na Isra'ila, wanda yake da mulki a kansu. Sa'an nan zarubabel ɗan Sheyaltiyel da Yeshuwa ɗan Yahozadak suka yi shiri suka kama aikin sake gina gidan Allah a Urushalima, annabawan Allah kuwa suna tare da su, suna taimakonsu. A wannan lokaci, tattanai gwamnan kewayen kogin Yuferites, da Shetar, Bozanai da abokansu suka je wurinsu, suka tambaye su cewa, Wa ya ba ku iko ku sake gina wannan haikali har ku gyara katangar? Suka kuma tambaye su, Ina sunayen waɗanda suke wannan gini? Amma Allah yana tsaron dattawan Yahudawa, saboda haka ba a hana su aikin ba har sai rahoto ya kai wurin Darius aka kuma samu amsar sa a rubuce tukunna. Ga wasiƙar da Tatnai, gwamnan kewayen kogin yufretis da Shetar Bozenai da abokansu masu riƙe da mukamai a kewayen Kogin Yuferites suka aika wa Sarki Dariyus, ga rahoton da suka aika masa, Zuwa ga Sarki Dariyus, gaisuwa da fatan alheri. Ya kamata sarki ya sani cewa mun je yankin Yahuda zuwa gidan Allah mai girma, muka ga mutanen suna ginin haikali da manyan duwatsu, suna sa katakai a bango, ana aikin da ƙwazo aikin kuma yana cin gaba sosai, suna kuma lura da shi. Mun tambayi dattawan muka ce musu, Wa ya ba ku iko ku sāke gina wannan haikali, ku kuma sāke gyara katangarsa? Muka kuma tambaye su sunayensu, don mu rubuta, mu sanar da kai waɗanda suke shugabanninsu, wannan ita ce amsar da suka ba mu, mu bayin Allah na sama da ƙasa ne. muna sāke gina haikalin da aka gina tun shekaru da yawa da suka wuce, da wani babban sarkin Isra'ila ya gina ya kuma gama, amma domin kakanninmu sun ɓata wa Allah na sama rai, sai ya bari suka fāɗa cikin hannun Nebuchadnezzar mutumin Kaldiya sarkin Babilon, wanda ya rushe wannan haikali ya kuma kwashe mutane zuwa Babilon. Duk da haka, a shekara ta farko ta mulkin Sairus sarkin Babilon, Sarki Sairus ya ba da umarni cewa a sāke gina wannan gidan Allah, ya kuma kwashe kwanonin zinariya da azurfa na gidan Allah daga haikalin Babilon, waɗanda Nebuchadnezzar ya kwasa daga haikali a Urushalima. Sa'an nan Sarki Sairus ya ba wani mutum mai suna Sheshbazar umarni, wanda ya sa ya zama gwamna, ya ce masa, Ka kwashe kayan nan ka je ka zuba su a cikin haikalin Allah a Urushalima, ka kuma sāke gina gidan Allah a wurin da yake a dā. Saboda haka, Sheshbazar ya so ya aza harshashin gina gidan Allah a Urushalima. Tun daga wancan lokacin har zuwa yau, ana kan gina shi amma ba a gama ba, yanzu in sarki yana so, bari a duba cikin littattafan tarihi na sarakuna na Babilon a gani, ko lalle Sarki Sairus ya ba da umarni a sake gina gidan Allah a Urushalima, bari sarki ya aiko mana da abin da ya gani game da wannan abu.